واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة عشرين دقيقة ga watan hudu watan rabiul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda sai dai da 26 ga watan 11 watan nuwamba kalandar albashi shekara 2021 Allah ya sake adamu wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan unguwar Karkasara Jambulo bakin gada karamar hukumar taro na jihar kano najeriya domin dora da ganin muka tsaya a karatun littafin adabu jifaf fi shari'atul islamiyya wallafar babban malami muhammad bin nasir al-albani allah ya ji kansa kuma muna cikin abu na jin abu na da uku da malin ya yi magana a kansa cikin wannan littafi ترك حضور الدعوة التي فيها معصية واتو متن يبر حلرتر gayyata da aka yi masa wadda akwai saban Allah a cikinta mun ji malam ya kawo hadisai da yake tabbatar da cewa bai waje ba a halarci gayyata wadda aka yi ta walima idan akwai sabon Allah a ciki ya kawo hadisai akan wannan mun ji hadisin aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda mun ji hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yadda za mu tashi hadisi na uku wanda ainihin malin ya kawo a kan wannan matsala littafin na nuna. Thank shafi na 91 fakara ta farko sadara ta biyu daga sama inda malayin sa asali Allah ya taimake mu ya sa mu dace malayin ce asali abu na uku ko hadisi na uku kala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fala ya alama idan ma'ida yudaru alaiha bilham kar i zauna a kan teburin da ake kewayawa da giya a kansa wannan hadisi imamu Ahmad ya fitar da shi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da imamu Tirmidhi kuma imamu Al-Hakim ya kyautata hadisin kuma ya inganta shi daga hadisin Jabir imam zahabi ya yi masa muwafaka kan haka imam tsabrani ya fitar da wannan hadisi daga abdullahi dan abbas mala albani ya ce ya fitar da wannan hadisin a cikin irwa ulgalil juzi'i na tara shafi na sha tara wa'ala ma zakarnahu to bisa abinda muka ambata dinnan jara alaihi amalu salafi salihi radiyallahu anhu aikin magabata na kwarai ya gudana Wala wal'amfilatu ala zalika kafiratun jidda misalai akan wannan suna da yawa kwarai fa tasiru ala ma ya haduruni al'ana minha mala yace amma zan takaita cikin abin da izo min ya halarto min a halin yanzu daga cikin misalan al'alif misali na farko an aslam maula umar أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام daga aslam bararren bawan umar ɗan khattab cewa umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo sham fasana alahu rajulun minan nasara sai wani mutum daga cikin kiristoci ya masa abinci faƙala da umar sai ce da umar inni uhibbu an ta je ani wasu karrima ne an ta wasu ina son ka zo ka girmama ni kai da mutanenka wa huwa rajulun min uzama isham shi mutum ne daga cikin manyan mutane a sham faƙala lahu umar radiyallahu an sai umar allah ya ƙara masa yadda ya inna la na dukuluka isiku mu ba ma shiga cocikanku wajen ibadunku من أجل السور التي فيها سبوة دهوتنا لسكي تكيوسو وانا إن هكا إمام كيروي البيعك يرويتوش أتكيو صنع جزي نبقو يشافي تريبي ودستسنة تقوص نستاني دوان ديكين غزتشي مالا الباني يتشي وعلم أن في قول عمر هذا دليلا واضحا على خطئ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور إلى الكنائس الممتثلة al-mubtali'a bi suwari wa tamathil ka sani cikin wannan magana ta Umar dan Khattab akwai hujja bayyananniya da take bayyanar da kuskuren wasu manyan malamai da sukan halarci coci-coci wanda an cika su da hotuna da gumaka istijabatan minhum li ragbati ba'd al-mas'ulin aw ghayrihim saboda amsa kira na waɗansu da suka yi musu daga cikin wasu manyan mutane ko wasansu cewa an gayyace su saboda aka bari su je yanzu aka waɗannan zuwan ya zama dalilin shari'a walaita an amra wa kafa inda hazal had mala ina ma abin ya tsaya a nan zuwa kawai ake yi walakin nan mala aka fi sharid yasma'una kalimatal kufri wa dhalali min ba'd al na fiha abin bakin ciki suna jin kalma ta kafirci da bata daga sashen waɗanda aka tsara za su yi magana a wannan wuri waga da kunu musliman ta iya yi wa musulmi ne sun mayan situna walayen tekun bayan an gama kuma su yi shiru ba za su yi magana ba wala na hukumar shar'i fi zalik ba za su bayyanar da hukuncin shari'a cikin wancan abin da aka faɗa ba wahum ya ya'lamun alhali sun sani mislu qawli ba'dihim kamar yadda wani su ya faɗa. Inna la farqa bayna muslimin wa masihi wai babu bambanci tsakanin musulmi da kirista addinu lillah ai addini na Allah ne wal waqnu lil jami' asa kuma ta kowa da kowa ce wa hukmu akharina bi shahadati liman laysa musliman da kuma hukuncin da waɗansu suka yi da cewa wani wai yayi kalmar shahada alhali ba musulmi bane ma ilmihim anna almusalima anna nafsuhu nafsuhu la yuhkam la yuhkam lahu bi shahada illa bi shurutin ma'rufatin ladayhim tare da cewa har musulmi ba za masa hukunci da cewa yayi shahada ba har sai hada waɗansu sharaɗai waɗanda suke sanannu a wajen shari'a wa gairi zalika min al-mukhalafat da wani waɗannan daga cikin abubuwa da ake na saba wa Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala yace lalle mu ga Allah muke kuma gare shi zamu koma kalma ce da ake fadarta dalilin wani abu na bacin rai da bakin ciki wata musiba da ta faru wannan abin kun ga yanzu ya zo yawa mutane yawa da can mutane ɗaiɗaiku ne suke tambayar ka malam an halarci an gayyace mu ɗaurin aure kuma a coci za a yi ya halatta mu yanzu abin ya wuce an gayyace mu malam abincin kirsimeti amma a coci ya halatta mu je an yi musu mutuwa za mu ma iya zuwa mai ta'aziyya duk da yanzu abin ya wuce abin da ake da'awa shi ne yanzu intafiyar wai duk ai addini na Allah ne kowa wata tsohuwar karin magana da bahaushe yake faɗa wai ai dodo ɗaya ake wa tsafi wai duk wanda yake bauta ya Allah yake bautawa saboda haka sai suka mayar da wani abin su da ake cewa algayatu tubarrirul wasila wato in dai bukatar ka za ta biya to karka lura da hanyar da ka bi bukatar ta biya kowace hanya ma kawai ka bi bukatar ta biya to amma a shari'a ba haka ba ne. dan kana da bukata dole kuma sai ka duba hanyar da zaka ka biya bukatar ka ta biya in ta yi daidai da shari'a sai ka bi idan ba ta yi daidai da shari'a ba sai ka bari saboda mai musulunci yana da hankali da haka doka take cewa haƙƙoƙa yantahi inda bade haƙƙi gairi haƙƙinka yana ƙarewa ne a inda haƙƙin wani ya fara daga an zuwace nan ka shiga haƙƙin wani to naka haƙƙin ne ya kare saboda haka kana shiga wannan haƙƙin duk abin da za ka yi za ka ɗauki zanibi an gane ku to saboda haka waɗannan abubuwa ne da wajibi ne mutane su farga da shi a faɗaka a gane zancen cewa addini guda ɗaya ne ko kowa Allah yake bautawa Allah da kansa ce a ba haka bane yace inna ad 'inda Allah al-islam addini a wurin Allah ƙwaya ɗaya ne shine musulunci kuma ina daga cikin abubuwa guda goma da suke warware imanin mutum ya zama arne original gangariya ya ji cewa wani addinin musulunci shi ma addini ne kuma daidai ike da addinin musulunci wannan na daga cikin nawaqidul islam al'ashara wanda malamai suka haɗu akan cewa wanda duk iya da wannan ya bar musulunci kafiri ne shi original gangariya ko da ko shine kwana sallah in da ya daga wani addini wanda ba na musulunci ba kuma daidai ne shi ma addini ne a wurin Allah Allah zai karɓi wannan addini ko irin gajin ma daidai suke da musuluncin kai ba wai wannan ba mutum ya kokonto ma ko ice ba zai iya cewa wani addinin musulunci ba addini ba ne shi ma bar musulunci duba tambihul ana na babban malami muhammad bin abdul wahab allah ya kara masa eh, rahma, ya kawo waɗannan abubuwan guda goma ya ce duk wanda ɗaya daga cikinsu ya bar musulunci gaba ɗaya ba wai tuba zai yi ita allah na tuba sai ya sake kalmar shahada sabuwa tingal kamar yanzu ya shiga musulunci kun Mm. Mm. Mm. gaskiya ne akwai waɗansu shugabanni wanda aka ba gan shugabanni ne na musulmai ana gayyata su irin wannan a ce a je a zauna a yi sulhu kuma a je a faɗi abin da ba haka yake ba kuma sun san ba haka yake ba kuma ba za su inkari ba za a yi kalmomi na kafirci za a yi kalmomi na saɓan Allah amma su ji su gumsi shiru to ai wannan shine dama abin da mal albani yake faɗa an gane abin bakin ciki ne to amma matsalar da aka samu yau shugabannin musulmi ko musulmi a yau sun samu kansu ne a cikin matsala shugabannin su kuma addini ba an gani shugabannin musulmi a yau ba san addini ba da aka akwai wani abu da ya faru tsakanin sarkin musulmi murabus macido allah ya ji kansa da shi ma wannan ɗayan ya mutu wanda lokacin da aka cire shi aka sa shi da suki ah, ok to da sukin nake son fada shi da suki sun yi da macida ne an cire da suki aka sa macida ko to sai suka zo aka yi wani abu sai aka aibanta da suki da cawai iya ina shan giya ina kaza ina kaza sai rantsuwa shi bai taba shan giya ba ya rantsuwa bai taba neman mata ba kuma ya rantsuwa ya haddace bukhari ya haddace muslim ya ce wanda duk isan ya yi wannan shi ma izo ya rantsa irin haka har yanzu wannan challenge ba ka shi ba kuna fahimtar magana to da haka idan kuka kalla da soki lokacin da ya samu shugabanci ko sarkin musulmai ya ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sakkwato kuma sunnar da shehu usman dan fodo ya ɗabbaka a sakkwato don ya yaƙi bida in ka je gidan sarkin gidan eh, shehu usman dan fodo yanzu da soki ne ya mayar da shi inda yake ina jin na taɓa gaya muku wani lokaci muna tafsiri ko wani karatu gabanin a rushe gidan ne na je gidan gidan sarkin musulmi a gidan shehu usman dan fodiyo in ka tafi ka shiga lungun daga in ka je daura ga gidan nasa haka daga nan bangaren damanka akwai wani tsohon gini makuba ce ake sa ta koyaushe sai aka ce wai shehu ne ya gina gidan shekara 600 to shehu shi har yanzu har zancen da muke yanzu bai shekara da shida ba da shi da babansa da kakansa har yanzu bai shekara da shida ba amma ce kuma shehu ne ya gina da haka mutane suna ta zuwa suna ba da sadaka ana bangaren musu kasar suna karba idan suka gama aka tafi sai a sake zuwa samu makuba sai a sake a to har yanzu wannan kasar ita ce kaddara shehun ne ma har yanzu wannan kasar ita ce sarkin musulmi da suke Allah ya ji kansa da ya karbi shugabanci wani abu na farko da ya fara rushe wannan gidan. kuma duk abin da ake yi a zauren da shehu yake gana da malamai da ɗalibansa da zauren da yake gana da wasu ke babban ɗalibai da zauren da yake gana da malamai da zauren da yake gana da kwamandojin yaƙi har ka shiga sauransa ka shiga ɗakin da na aka yi masa wannan bukka ɗin yanzu ko aka yi masa abin nan kamar na kaba gaba ɗaya ibe rushe su gidan ko ina aka rushe sai aka zo aka yi su na zamani in ka zo sai dai a gaya maka nan wurin nan shawai yake kaza an aka gaba sai nan yake yin kaza aka gaba sai nan yake yin kaza kuma ba shiga ba a shiga amma kuma sannan akwai wasu kaburbura can bayan gidan da ake zuwa ziyara duk hana aka yi gini aka kewaye gurin a nan gaban ma akwai duk waɗannan abubuwan sannan aka zo dayan ka shiga inda ake tsawa su yi da ɗakin ka'aba kana shiga ɗakin za ka ga ka'aban nan inda shehu yake ciki sai ka fara haka yi ɗakin zaga ka'aba ta hagu hagu haka ake zaga sai sa ake wani abin nan aka tsari in ka shiga sai dai ka zagayo haka ba damar ka wuce kuma kana tare da wanda in an ga zaka wani abu na saba za a hana ka kamar yadda askarawa a makka suke hana abubuwa na abin nan haka aka zuba waɗansu jami'ai waɗanda za ka yi abin da yake ba daidai ba ne za a hana ka kawai ziyara za ka je ka ga ga shehu kai masa sallama ka fita ka tafi sannan waɗannan wanda suka yi shahada tare da su da shi aka yi rumfa aka yi waye su ma ka zaga bayan ɗakin asma'u yar shehu duk waɗannan abubuwan da suƙi ya sa aka kawar da irin abubuwan da ake da wurin su Allah ya taka masa da alheri to me yasa ya samu dama sai muka gano ashe yana da ilimi ne Ya yayi karatun addini ya san musulunci ya san sunnar annabi sallallahu alaihi ya san nauyin da yake kansa a matsayinsa na shugaba ran kiyama Allah zai tumfaye shi ya tambaye shi ya tafi ƙauyuka duk abin da ake haka ya tafi gwandu kabarin shehu abdullahi gwandu shi ma ya je hana duk abubuwan da ake a can wurin Allah ya saka musu da alheri to irin waɗannan abubuwan shine shugabanni suka rasa yanzu za ka zo ka samu shugaba ƙwaƙwarar fatiha ba zai iya karanta ƙwaƙwarar fatiha in nace fatiha ba irin fatiha yar gargajiya ba wato kasan akwai matsala ya kamata in aka ce wannan shugaban musulmi ne ta ya kamata a ce fa ya fi kowa ilimi a cikin musulmin in kuma ba haka ba to ya kamata a ce ya san wato kaso mafi tsoka a cikin abin da ya shafi musulunci amma ba ruwansu da wani ba ruwansu wannan shi ne challenge ko ita ce matsala da musulmi suka samu kansu a ciki kuma karka ɗauka wannan a najeriya ne ko a afirka ne duk duniya haka duk duniyar musulmi haka suke karka ɗauka har shi wannan ardagan kishin musulunci yake da shi amma ba wai ilimin addini yake da shi inda za ka iya cewa wato ilimin addini that much wayan da a ina da kishin musulunci irin waɗannan abubuwan su ne matsalolin da suka samu wannan al'umma ta musulmi to da aka ne suke da irin waɗannan kuma ba wani abu ne initial abin shine san duniya da aka zirbe a cikinsu an zirbe da yawa a cikin abin da ya shafi son duniya an gane saboda haka matakan kawo gyara suna da yawa babban mataki shine kowa i gyara kansa a karan kansa mataki na biyu a ci gaba da addu'a ba san bakin mutane ba mataki na uku mu inganta niyoyinmu Allah yarda iga da gaske muke yi cewa muna son sauyi muna son gyara ni da yawa idan abu ya tashi abin da na buga misali da jihar da jihar zamfara waɗannan jihohin guda biyu ko kaƙi ko kaso da saniyar riman bakura da shekaru sun yi da'awar musulunci kuma da shi suka yi duk abin da suka yi to kai yanzu idan kana yi da gaske ya kamata ko su ba da gaske suke ba ka ɗauki gaba a yi da gaske ba don su ba da gaske suke ba a tunaninka da fahimtar ka tambayar da za ka amsa wa Allah ranke yamu za ka amsa za ka amsa in ka ce dan Allah suka in ka ce ba da Allah suka ba za ka ba da amsa to gara ka ce da Allah suka shi shine abin da ya bayyana gare ka in ka ce ba dan Allah in Allah ya tambaye ka ran kiyama dan ka ce dan ni suka yi sai ka ce ya ubangiji abin da ya bayyana kenan gare ni kuma ka ba iko ne ko dama ta ita ce in yi hukunci da abin da ya bayyana gare ni to wanda kuma yace ba dan Allah suka ba shi ba dan Allah kai ba a zuci ba wanda ya san wannan abin sai Allah ko mala'ikun da suke tare da kai ba san abin da kai ba dan Allah ba mala'iku da aka ce su rubuta lada da alhaki ba su san abin da kai dan Allah ba san abin da kai ba dan Allah ba abin da kai kawai suke rubutawa inda sun sani da waɗancan mutane guda uku da kowa yake tunanin yan aljanna ne annabi ba zai ce yan wuta bane ai ce farkon waɗanda za a fara saka a wuta yace mutane ne guda uku su na farko shahidi ne a fagen fama in mutu aka kashe shi ba ma mutu yi ba kashe shi aka yi a fagen fama wanda ya mutu a fagen fama ya sunansa kana da aya ta alkur'ani wala ya kuta yuqtalu fi sabilillahi amwat kaga in kashe shahidi ne kaga kana da aya amma kuma ya yi ba dan Allah ba zai saka shi wuta manzala Allah yace za a zo da shi Allah zai tambaye shi wata irin ni'ima ne maka kai mun ni'ima ne ta shaja jarinta iya yaƙi kaza kaza kaza Allah zai tambaye shi ce to wannan ni'imar da ne maka biya kai da ita dama Allah ya ce summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wannan ni'ima da aka yi maka ya kai da ita zai ta ya ubangiji ai fagen fama na je ne soke keniya da bugayya har aka kashe ni Allah zai tambaye shi ce dan wa kai zai ce dan Allah na yi Allah zai ce ƙarya kake yi kai dan a ce kai gwarzo ne kai jarumi ne kai mayaki ne baka baka juya arna baya kuma an fa annabi ya ce za a ja shi akan fuskar sa ja jefa shi a wuta to kaga idan da sa sun san dan wuta ne ba za su rubuta yayi shahada da sun san ba dan Allah yi ba ba za su rubuta ba amma ba su sani ba ita za a zo da mai kuɗi mai kuɗin da babu wata hanya da Allah yake so a ciyar da dukiyarsa ba ya ciyar kuma bai ciyar da dukiyarsa a kowace hanya da Allah baya son a kashe dukiya ba kuma bai tara dukiya ta hanyar hamburin hayan ba kuɗi ne kiwa Allah zai tambaye shi wata baiwa ne maka wata nema nema sai sai ubangiji nemar kuɗi kai mu ya aka yi zai yi lissafi komai da komai Allah zai tambaye shi dan wa kai wannan abin zai ce Allah dan kai ne mu ai ba dan wani ne ban ba dan ka sai Allah ya ce ƙarya kake yi kai ne a ce ba mai kyauta kamar ka kai ne dan a ce ba wanda yake da baiwa kamar kai kuma an faɗa saboda haka an gama manzo Allah ya ce shi ma za a jiya shi akan fuskar Sadiya jefa a wuta in ta bi daga daga na gure kasha kashi sai malamai Allah ya ce Allah ya ce sai a zo da malami ya yi ilimi ya ilmantar duk wata hanya da ake ba da ilimi ya biya bada kuma ya yi aiki da ilimin Allah zai tambaye shi wata nema ne maka sai ya ubangiji kai mun ni'imar ilimi ta ya kai da ilimin nan da aka baka ya ubangiji an yi aiki an karantar da mutane an yi wallafa wallafa an yi Allah ya ce tsaya dan wa kai zai ce ai wallahi dan wa kai ba dan kai ba Allah ce ƙarya kake yi kai ne dan a ce kai malami ne ba malami ka ba ka tara mabiya kuma an faɗa an gama manzo Allah ya ce sai a zazzage ilimin sai masa linzami da shi ya ce da shi ga hanya nan saboda malami ya san hanyar wuta kamar yadda ya san hanyar aljanna shi ba jansa za ya kai shi ba ko ba a kan fuskarsa za a ja shi ba a'a shi zai burata da gudu ya je ya tsalle da ke ya fada a godancan ta wane ne aka ce yanka gawa wane ne a ina aka ce dole aka yi maza a kai shi to shi da kansa zai taka ya tafi ma malamai sai suke kifadi sai suka ce wai ko lahira Allah ya girma malami malamin da za a saka shi wuce wai ko lahira sai Allah ya girma shi wannan girmamawa dai a lahira ba ma roƙon Allah ya mane ko kana bukata tun da roƙon maka Allah ya an gane ku ai gara ma a ja ka akan fuska ka ka wannan dole aka yi ma amma ka bura da kai da kanka kana ganin azaba ka je ka fada to Allah ya sauki to kaga waɗannan duk mala'ikunsu da suke rubuta ayyukansu inda sun san ba dan Allah suke ba ba za su hana su rubuta an gane ku to dan haka waɗanda suka ce sun yi ba dan Allah ba za su yi wa Allah bayani zan kiyama za su bayani ku yi bayanin da ya sa ku ce ba dan Allah suka yi ba to kai da kake yi dan Allah da ya kamata ka yi sun sun ce a yi sun bayyana suna yi kai a fahimta ka ba don Allah ba kai da kake don Allah bai kamata ka yi sai ka zo karfi gaba sai an yi abin ya tabbata amma sai muka kuma muna ta bar da addini a cikin siyasa ba haka muka kuma muna fada ba ba ruwanmu da addini a siyasar kawai kakai mazabancin addini kawai shi kenan dan abin da aka samu sai aka barar da shi to yanzu kafin a ce an yi ni a rako ma baya ko an sake saita abin akan hanya kana jin aiki ne na shekara nawa nan gaba Allah ya sa kuna gane abin da mutane so kasa gane ko musulmi mu ya kamata ya zama to muna da wannan tunanin barna ana iya yin ta lokaci guda amma gyara sai an sha wahala to shine abin da musulmi suka kasa gane da Allah ya nufa in ya fahimtar wannan an samu barna ake yi fatsari cikin ɗari sai ka zo Allah ya taimake ka samu gyara biyu a cikin ɗari yanzu barna ta zama nawa wa da takwas a cikin ɗari ta tsaye da take ko ta ragu ana nan ana nan ana nan tenuwa ɗaya tenuwa biyu tenuwa uku tenuwa hudu tenuwa biyar yanzu ta biyar ake ciki ko ta shida ta shida a ce duk tenuwa ana samun biyu suna raguwa biyu suna raguwa biyu suna raguwa da yanzu nawa aka rage kuna fahimtar magana to amma sai aka zo wanda aka samu ma sai aka ne sai aka tunkuɗe shi to kuma illar ita ce da mutane suka tashi tunkuɗa wanda aka yi ɗin maimakon su share iya abin har sai da aka yi rami a can ɗin sai da aka yi rami don tujewa aka yi aka can tuje abu yaya ai an yi dameji an gane ku to sai da aka yi wa abin kuma zalunci to don haka irin waɗannan abubuwan idan an bi taɓa rawo sai bi ta mabi su akwai mutane ba za su yadda irin abubuwan da suka ga wasu sun samu kansu a ciki su su shiga ba ba za su yadda to kuma ya taɓarna idan mutanen kirki ba su shiga cikinta sun gyara ta ba to kullum dada me za ta yi to yanzu da curriculum aka fara kasar maganar da baba yake curriculum aka fara kuma yana aka fara a jihar kaduna abin da muka yi ta surutu wannan ba daidai ba ne a mai da gidan gwamna nan ne ake mutum. wani za ce wai ranar juma'a je masallaci da kiristoci da musulmi wai ranar lahadi a je coci da kiristoci da musulmi wannan wani yaran abu ne wannan shine wa dulautu da hiru fayyuri hiruna da Allah ya hana manzan Allah to ana nan yanzu ga intercept ya zo ya yi ƙarfi a cikin mutane duk waɗannan maganganun da kuke ji ana saurara a kan abin da ya shafi maulidi akan kan wani ne ba wani abu ba ne a ƙidar ta intercept take shiga mutane karka ɗauka wani abu ne kowa ya sani kowa ya sani wannan ba daidai ba ne mu a ƙa'idar sunna don wane ya ce kaza maganar wane ba ta zama authority sai yin Allah ne ko manzo Allah ya faɗa duk wanda ya faɗa ba ta Allah ta maza Allah maganar su za a aje ta ko ta waye ya ta ce ƙa'ida wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane addini na ne shi yake bautawa to menene wannan interface shine gangaro izo ya shiga mutane yanzu ku ga wani abun mamaki ga asusunku na da'awa na masallaci yau sharaban da fita da'awar saboda ne insecurity wani rashin tsaruwa sai sai babban abin shine insecurity rashin tsaro ai ba ku kadai ne. muna da yawa kazalika kuntum min qablu muna da yawa kungiyoyin da ake tafiya wa'azin aka daina da kayi magana sai ce insecurity kasa ba tsaro amma mutane sun kasa ganewa masu tafiya abba su je su yi ba su taba dainawa ba ko sun daina masu tafiya kamaru masu tafiya tadi masu tafiya sudan masu tafiya ko ina ake zuwa a yi kasuwa ba daina amma harkar da'awa babu tsaro ɗan kasuwa zai tafi a tsare shi a kwace dukiyarsa idawa ya ci bashi isake bin hanyar da aka kwace dukiyar abinda yake cewa fata yake Allah ya dora shi fata yake kaza fata yake kaza amma a wajen da'awa tunda wannan ciniki ne da ake kulla tsakaninka da Allah baka ganin tsabar ribar ko kudin a hannunka da aljihunka da account ɗinka ba ka kirga da hannu nan babu tsaro a ƙasa yanzu na yi sanarwa za mu tafi ƙasar zuru last week daga ran da ne sanarwar zuwa yau allah kaɗai ya san adadin mutanen da suke kira da siha da zuwa da kansu malam ƙasa fa ba tsaro a yi haƙuri da tafiyar nan kaza wani wanda zai maka dan abin nan malam a da a rashin security na haka za a tafi to ba a barin aikin Allah ko aiki mai maslaha saboda tunanin rashin maslaha sai a maslaha ko mafsada da take tabbatacciya sai misali kun kama hanya kun tafi sai aka ce ai sun tsara hanya fa yi gaba amma ba ku jiyo ba ne ku tsaya a in kun yi sun gama wuce Allah ya sa kun fahimta to irin waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su lura da su aikin Allah baya tsayawa saboda ana tsoron za a rasa dukiya ko za a rasa rai ko za a sha wahala ko za a yi kaza wani wata barazana wa yake maganin barazana ne Allah subhanahu wa ta’ala ya kalli mutanen makka ita allazi at'amahum min ju’i wa amanahum min khawf ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro wa yake amintar da mutane daga tsoro Allah duk wani aminci in ba na Allah bane zancen banza muna fahimtar wannan mu da muke rayuwa wannan zamani motocinsu bulletproof amma a cikin bulletproof kuma akwai wani bodyguard da bindiga a ya kenan ita motar bulletproof ce to bayan wannan igwa fa za ku gani wai amma wanda ya tuka igwa kuma wai da bindiga <laughs> kuma yanzu magana kenan tsaron duk ba na Allah ba ne zancen banza ne babu wani tsaro in ba na Allah ba duk wannan abin da ake yi procedure hanya ce kawai mataki ne a ɗauke shi amma haƙiƙanin ba da tsaron ba da yake ba da shi sai Allah to ka dogara gare shi in ka dogara gare shi sai ka samu mafita kuskure ne babba mutane suka yi shi kuma suke ta maimaita shi Abin da Allah yake iya yi sun bari waɗansu ko sun ɗauka waɗansu ke iya yin saboda haka sai suka kyala Allah suka yi fakin Allah wuri guda shi ma sai gyara kansu fakin kuna fahimta kuma malam muhammad bin abdul wahab a cikin nawaqid al-islam sun can alashara guda goma wannan yana daga ciki ya ce wanda ya nemi taimako ko agaji ko ya kira wani mutum ko wani wanda ba zai iya abin da ya roƙe shi a kansa ba sai Allah ne zai iya wannan abin ita shi ma ya bar musulunci shi ma imanin da ya warware ta yau da yawa haka ake ci yanzu duk abin da ake yi magana ake jami'an tsaro ba su da makamai an kisar da eh, menene jirgi mara matuki an kyaye kaza an kyaye kaza sai aka ɗauka a nan tsaron yake ina aka fi ko ina tsaro ne a duniya a tunanin mutane ba amerika ba ce amerika ba wata rana ta allah da za ta je ta hudo ba yi kisan kai da zalunci ba kuma da bindiga wani ya fi da bindiga ya kashe mutane ba gaira ba da nini ya sha giya ya yi tatan kawai sai je yana shawara ya kifan kisan kai kawai sai fitar da makami ya kakashe mutane a faransa just very recent a recent wannan satin wannan kwanakin kwana uku ko hudu baya wani ya to da matarsa shi ya ɗauko ta a mota ya fito da ita daga gidansa sai da ya zo kan hanya ya fitar da ita daga mota fas fas ya harbe ta da bindiga sannan shi kuma ya jefa wani abu ya rata kan shi suka mutu gaba Tuk irin waɗannan abubuwan mutane ka da su a matsayinka na musulmi shine ka yadda cewa wannan aikin na Allah ne in ya baka tsaro ba wanda ya isa cutar da in ya baka tsaro kai da tsoro har abada za ka abubuwan ne suna da yawa da tido matsalar ita ce ko su ne matsalolin irin waɗannan da suka zo suka shiga cikin al'umma mu kanmu masu zaɓe don ka faɗi wata magana ka ce a kawar da su wannan shi ne zil da duk wani ke ji inda da abu ne yanzu na tijar da inda wannan magana shi ne zai kawar yaya eh, hakan nan da ya a kawar da su ba nizmin jinsu sun rubuce to haka ake bukata haka ake bukata wato duk wanda aka san ba shi da capability babu capacity a tare da shi wanda zai iya yin abu ya kamata ya kauce ba da to amma matsalar yanzu masu addinin ma cewa wai da sai ake musu wani mune maka da sai a karkashi ga wannan harka kowa ce sa mana baki a cikin harkokinmu na shugabanci ko duk wanda ya sa mana baki za mu taka shi to kuma wai saboda abinda har yau malamai kuma suka kasa ganewa shine ba ka yin kima kai daraja da yin shiru akan barna ba za ka taɓa kima kai daraja ba in ma ka yi to dodorudo ce yaushe kake yin kima kai daraja lokacin da kai karin barna ana yin barna kace wannan abin ba daidai ke ba hakan ke to shine ne kake daraja in ba ka gano wannan ba tambayi tarihi imam ahmad bin hanbal allah ya kara masa yadda lokacin da aka ce qur'ani abin halitta ne yace wanda yace qur'ani zancen allah ne zancen allah sifar allah ce sifar allah kamar allah take inda ba shi da farko ita ma ba ta da farko wanda duk yace qur'ani halitta ne yake kafiri ne ya bar musulunci kafiri ne arne ne original gangariya kuma lokacin halifa ma abin da yake faɗa ke to halifa ma magana zake da me kake faɗa daga gwamnoni wato wannan abin nan din gaba ɗaya ya kalle su yami ya musu hukunci da kafirci to ya yi kima ku ya daraja ko bai ba ta abin da za ka kenan in kana so ka yi kima ka yi daraja ka isa a faɗa a ji to ka gaya waɗanda suka san ka isan cewa wannan abin da kuke ba daidai ba ne ku gyara in sun ki su gyara to kai kuma ka rabu da su Allah ya ji gaishe Jafar Mahmud Adam ai lokacin da aka zo aka ɗaya abin nan sai fito ta tabu ni dai na bar hizba ba ka yake ba saboda ne saboda hanyar da ike gaza a bi shi a fahimtar ba ka yi kamata abu ba Allah ya gafarta masa mu abin da muka ce zamansa a ciki ya fi fitarsa saboda zamansa a ciki maslaha ce ta al'umma fitarsa daga cikin maslaha ce ta kashin kansa kuma samuwarsa za ta kawo wasu gyaran da rashinsa ba zai ba zai samu da shi a ashe bari shi ma kuskure Allah ya ji kansa to amma duk da haka ya yi jarinta ko bai ba saboda abu ne wanda mutane suna ganin akwai samu a ciki ya gaba za a yi da shi a sa haka nan ba daidai ba ne saboda ka zai bari duk abin da za a samu ya ya haƙura arziki na Allah ne samu na Allah ne randa na kuriyar ɗaki Allah yake ba ta ruwa ta sha ta koshi har taɓa mutane ba haka ba an taba zuwa zuba randa ruwa ta shanye ruwa da ya ta kaɗai ana sha ko ba ta? to ita ma tana sha ko ba ta sha tana zaune ba a ɗauko a zuba mata haka Allah ya iya mana to sai an yi tunani sai an yi an ɗauki abubuwa da yawa interface ɗin nan ya shiga cikin al'umma musamman malamai to kuma shigarsa cikin malamai ita ce mafi illa ga kuma feminist wai yanzu wai don shi kenci wayar da wani Islam feminist ko muslim feminist masu haƙƙin kare mata a musulunci to waɗannan mutanen ba wa suke fada da shi ne dan wa iba mata yanci ne da ya kamata to wai wai sai a ce wai musulunci ya tauye mata haƙƙi wai muslim women muslim feminist ah na na mm. an gane ba hmm. um, eh, wato abubuwa ne eh abubuwa ne da tijai ne ba mu labarin wani abu da ya faru a france 'yan kwanaki da suka wuce wata baiwar allah da ta musulunta ta je check-up tunda su suna da routine na duba lafiyarsu aka je sai aka ce tana da kansa yan wanda su ne mata galasi akan ga musulunci abin da ya jawo mata ƙarshe aka zo ko ina aka yi ta magani abu ba zai yi ba kawai an yanke mutuwa ba ta yi yan uwanta sun gallaza mata akan sai ta bar musulunci ko ta je coci a yi kaza take ƙarshe awoyin da aka ce za ta mutu sai ta je ta yi sujada a cikinsu a eh, ta je ta yi sujada tana gaya wa Allah ya ubangiji wannan matsala ɗayan ta tafi a haka akwai matsala mutane ba za su yarda da wannan addinin na musulunci ba kaza kaza ta gaya wa Allah kuma Allah ya sani ƙarshe ana nan kawai ta aka ta bingire ta faɗi ana da ma mutuwar sai da ta tashi farko a bayan kamar awa uku kawai sai ta ji kamar ba ita ba kai ka ce za ka kero ta kuma wannan ƙirar ba wai a haife ta ba a a gumi jiho hakanin duniya ta ta ta je wajen likitanta likitan ya auna ya ce ya ke baki da matsala ta ce ni ce kuka ce kaza kaza kaza ta ya baki bace ta ce ni ce mana ga fayil ina a wajenka aka duba aka duba ƙarshe wannan addu'ar da ta yi Allah ya amsa ya tsa iyaye mata wannan wannan darasi ne babba har yanzu in ka rike Allah Allah zai rike ka in ka yi wa Allah Allah zai maka in ka bi Allah Allah zai bi yanzu akwai wasu abubuwa da suke faruwa kuna ji ibn taymi Allah ya ji kansa yace babu wata damuwa da ta same ni face in har na dirfafe ta istighfari sai Allah ya yi min ita kuma ta biya mun bukata kai sai ka zo sai ka kama istighfari kai tai kai tai damuwa sai karuwa take ka kasa aunawa imanin iri ɗaya ne ba ana cewa sai ka yi imanin irin nasu ba amma na sha gaya muku in kana son ka kane tazara da take tsakaninka da Allah ka gane ka duba how commitment are you tsakaninka da abin da ya shafa Allah yanzu fa wani ji yake sallar na wallahi da ake isha raka a hudu da za da yake raka a biyu wallahi shi so yake haka ne ko ba haka ba to inda za ka gane ya kake ji a lokacin da ake abin da ya shafi Allah kuma ya kake ji a lokacin da ake abin da bai shafi Allah ba subhanahu wata'ala baka da damuwa sai kana masallaci baka da damuwa sai kana makaranta baka da damuwa sai kana wajen wa'azi ba ka da damuwa sai kana wani aikin alheri a nan kake da damuwa bakin cikin kamar ya kare amma za a galle a holi a shirbuci a shashanci nan kake nishadi nan kake jin daɗi ba ka san a daina to ya to dan Allah kuma sai ka zo ka jira ba Allah da yin istighfari kuma zai biya maka bukata to sannan yaudara kanmu muke yi su da suke yin istighfarin suna yi ne da harshe da mai da zuciya mu kuma harshen ne kauke istighfari lokacin da kake astaghfirullah alazim wa atubu ilai tunanin wani laifin da zaka yi wa Allah kake in ka gama ka zo ka zaka istighfari bakin ka yana istighfari ka tana tunanin wani sabon sako to sannan kai so kake da ka fara yau gobe bukata ta biya ita in ya birfafe shi birfafa ba ka ce birfafar ba eh wato ko ka dade gare sai ka turmushe shi to haka ya kamata mutane su ringa in za a yi bayani to a ringa fitar da halin mutanen yanzu nan akwai wanda zai zai wa Allah ran zuwa ce wallahi Allah zai kaza yau to mutum ya gwada mana ya gani kafara ta kama shi to amma mutanen da suka gabata akwai wanda manzala ce lau aqsama ala Allah al-abar da zai wa Allah rantsuwa sai Allah ya barantar da shi abubakar siddiq rantsuwa yi wa Allah kuma Allah ya barantar da shi bai shi ya kafara ana cikin yunwa an zade a cikin yunwa watanni ana cikin bala'i an zo ya abubakar siddiq a fita a roki Allah iyaye wannan halin da ake ciki yace ku je wallahi wa Allah zai kawo mana mafita kuma wallahi yau din bata fadi ranar ta bata fadi ba sai da mafitar ta zo to haka ya kamata imani ne wannan imanin shi yake buƙatar mu ringa waka shi a kowane lokaci amma ba irin wannan <laughs> abin nan din ba an gane قال الإمام الأوزاعي babban malami al-auza'i Allah ya ji kansa ya ce da tadkhul walimatan fiha qablun wala mi'zaf karka shiga gidan walima wanda akwai ganga ko garaya ko gogi a cikin su ta sarka shi la walimatan daidai ne haka yake la nadkhulu walimatan ba za mu shiga gidan walima ba wanda ha tabalun akwai ganga a ciki wala mi'za ko sarewa wanda ake bushe-bushe a cikin ta da kada-kada da raye-raye da da rangaji an gane ku to <laughs> Allah ya sauki to wai yanzu ma wai babu wannan wai walima babu da kai ba kuma wani abu da zai baka sha'awa ko ya baka mamaki wai sai a ga ya ci walima wai an san za a yi kaɗe-kaɗe wai sai a zo kaga mazalati a tabi'i sayyata alhasanata samuwa ka bi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawa ya shafi mummuna a wai saboda sai ku zo sai a ce to wai sai a fara yin wa'azi a fara yan bayanai kaza kaza sai a ce to wai kuma za a bari yara su yi harkokinsu duk an gama wannan abin kuma sai a kama kaɗe-kaɗe da rere kaga an aka sake an ce abin mummuna da ne da kyakkyawa yanzu abin kyakkyawa da ne da mummuna to yaushe za a tuba Allah ya sauke yan uwa akwai abubuwa da yawa irin waɗannan waɗanda dole ne ainihin mu dawo mu yi karatun ta nutsu mu koma mu haukan siddi domin Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana yanayin da muke ciki Allah ya mana jagora ya dora kan daidai to kuma a nan za mu kwana kawai ina da eh, magana guda biyu da zan yi daidai dai an riga an sanar da abin na wajen karatu ko bayan sallah zancen walima da za a yi goban Allah ya kai mu ta gama tafsiri na alkurani da aka yi eh, wanda za a gudanar gobe insha Allah a daidai irin wannan lokaci to Allah ya ba mu aran rayuwa da imani da lafiya domin halartar wannan taro eh, abu na biyu akwai wani abu wanda ya kamata murin kan mu fada akan abinda ya tafi zamantakewa zamantakewa tana buƙatar haƙuri tana buƙatar kai zuciya nesa za ka zauna da mutane lalle za ka bata musu su ma za su bata maka abin da ya kamata shi ne bari da haɗe abin da yake tsakaninmu da junanmu ka yi mun ba daidai ba na yi maka ba daidai ba ba hanya ba ce ta maslaha mu ci gaba da yin rigima da junanmu a masu hanyar maslaha ita ce ka yafe min yafe ba akwai ɗaya daga cikin alashar sun mubashirin birjan abu talha Allah ya kara masa yadda shi ɗaya daga dalilan da ya sa kai masa albishir da aljanna baya kowa da kowa zuce shi duk abin da kai masa na bakinci ba zai kwana da kai ina jin haushin ka zuciyarka ba zuwa a zuciyarsa ba zuwa gobe zai ya kai maka kuma yin kai kuma daga ƙarshe shi yana jin shi ne yi maka laifi da ka yana roƙon Allah ya fi masa ya maka kai kamar yadda shi yake son Allah ya fi masa haka ya kamata mu dinga ɗaukar rayuwa hausawa suka ce zo mu zauna zo mu bata suka ce tsakanin harshe da haƙori ana saba kuma wannan abin da yake gani inda ma wato darajarka a cikin mutane irin ƙalubalen da kake fuskanta daga wajensu in baka san me ake ta daraja a cikin wajen mutane ba to wannan kalubalen da kake fuskanta a wajen shi ne darajar in ba ka da wani kalubale a cikinsu to karka dauka daraja sai da wannan kalubalen da kake ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kalubale ko bai hada shi ba kalubalen da ya haɗu da shi makka sai da yasa ya bar makka Allah da kansa ya masa ka abin yayi zafi bar garin yazo zai fita ibar makka ya waiwaya ikalli makka ya ce wallahi ke ce mafi alkhairin bigirai a ban kuma ke Allah ya fi so fiye da kowane guri ba don mutanen ki sun fitar da nemi ba zan fitar bayan an yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuna jin da ya je madina haka yi zauna lafiya ba tsangwama akwai tsangwama ga shi nan su suka yi masa ma abinda Allah bai ba mu labarinsa a cikin alkur'ani ba suka ce da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal in mun koma madina yan gari za su kori baki wa suke nufin yan gari waye ku manzo Allah da sabai su ne baki waye su kuma su ne yan gari za a kore su yahudan banin nazir da banu ƙuraiza wani irin makirci ne su shirya wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk irin waɗannan abubuwan darussa ne ni da kai ya kamata mu koya wani ya bata min wani ya ba daidai ba zancen gaba ko zancen jin haushi ko zancen ba sulhu ba ko so wai su taken so ba sulhu Allah kuma ya ce wa sulhu khair Abubakar Siddiq da aka gane Misra ya yi wa ina cin wanda suka yada jita-jita ƙarya ga nana Aisha Allah ya kara masa yadda bayan shi Abubakar shine baban Aisha ko misa din nan Abubakar din nan shine cin sa shine shansa sa shine suturar sa shine komai nasa Abubakar yake masa amma wai da shi ake yada jita-jita ƴarsa ta yi zina ka gan kai ne yanzu kai ka ce munafikinka sabar maka a abubakar siddiq da aka tabbatar cewa na na isha barantacciya ce yace to wallahi da biyo mista na daina masa duk abin da nake masa kuma gaskiya ne ya kamata in ma ta gaske ne da shi za a rufe asiri kamar shi ne jagaban yada babanta yake masa komai duk abin da ya daga gidansu ne amma kuma ga abin da yake yi Allah sai ce a ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفقوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لك أعلم كرفي رنطوان سبيني أبن أرض كيغوان كيغوان kar ku ce kun daina ala ta ya firar Allah la ku ba kwasa Allah ya gafarta muku yanzu wanda yake shawai wai wanda ya bata masa rai wai shi da sulhu shi da sulhu da shi har abada to yanzu kai Allah ya ta kai ma shi ne sulhu da kai har abada ya to mu daina Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya manzo Allah fa'fu anhu wasfah kai musu afwa kai kawai wallahi tallahi in dai za ka zauna da mutane kowaye kai sai ka cutar da su sai sun cutar da ba zai yi amma abinda za ka samu sauƙi kar ka taɓa ɗauka cewa wane da yi maka kaza da gangan yi maka da ya cuce ka kana yin wannan ka kare rabar nan in zo wani abu da yake faruwa a cikin zaune ba wani sai ya taka ka kawai sai ka biyo ka ji haushi ya taka ka yanzu dan Allah a sahu mutum haka kawai sai ya taka ka kuna fahimtar magana a daidaita ya haka da abin zai gyara kai ka san kuskure ya sa yi mai shaidan ne kawai ike so in zo in zaba ka da sallar don ya sani cewa gwargwadon ladan da za ka samu a sallar gwargwadon abin da ka hankalta a cikinta ba yanzu liman yi mana sallah ba ta magarba to yanzu da za a zo a ce dukkaninmu nan kowa ya faɗi ayoyin da ya karanta a raka a farko da aya da raka a ta biyu yaya ba da akwai ishu ba ko babu in ba haka ba a fara da ni Allah ya sa kuna gane to irin wannan yace ash-shu'ara mala eh aka yi karanta to haka ake bukatar yayi sallar an gama amma kana tuna ne abin da aka karanta to ka an sallah kenan ne ne to yanzu kai da kake tunanin wannan yaushe kake tunanin wai wani ya taka ka to haka ya kamata mu ringa junanmu na siya, mu ringa yin afuwa mu ringa yin yafiya Allah subhanahu wata'ala mai yafiya ne ina son masu yafiya kar ka taba jin cewa ga wani abu an riga an kafa shi a zuciyarka na kiyayya ba za ka iya rabuwa da shi ba babu wani in kuma ba haka ba sai ka bari yan siyasa ta su sai su ka hankali ya su aka ce za su tsaya takara a gwada kwakwalwar su ku haka ne to wanda aka ce a gwada kwakwalwar sa kaga akwai tunanin rashin hankali a tare da shi haka ne ko ba haka ba ne don ta rage sai su ka hankali ai suka ce wai a siyasa ba permanent enemy ba permanent friend but rather permanent interest haka ne ko ba haka ba ne duk wanda ya faɗa da wani sun taɓa haɗuwa kuma da wani na kuma babu da tuyanke ƙaunar za su sake haɗuwa ba wani yanzu abin da yake faruwa a gano ba su musa wani hauka ba ne zub da za a yi ko dai ungule ta koma gidanta na tsamiya ko kuma wani reshe faɗin faɗo wani rai ce faɗo a sake abin da yake faruwa kenan to haka ya kamata a masallaci ya kamata mutane sun da ɗauka wani kansu ko bayan Allah ne masallaci yake hada ku ibada take hada ku ba duniya ba ce take hada ku zamantakewa ta addini mu daina jin haushin junan a kan irin waɗannan na yi mana fatan alheri da roƙon Allah ya haɗa kawunan Allah ya sa mu ringa yafe wa abin da yake tsakaninmu Allah ya sanya mu cikin bayan da yake so masu yafiya kuma Allah ya yafe mana irin yadda yake so yafe صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد to ita ko ta ɗaliba da take neman addu'a tana cikin yan uwa masu sauraron wannan karatu mata to muna roƙon Allah ya biya bukatarta ta kuma Allah ya yi mata abin da take nema din Allah subhanahu wataala ya bata muna roƙon Allah mu ma ya mana irin haka din Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma zaɓar wuta ah, eh, ok masha Allah to aka ce akwai malamin ma eh, hajjamin da mahaifiyarta ta rasu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jiganta Allah ya sa ta huta Allah ya sa bakin wahala kenan Ya'yan da ta mutu ta bari Allah ya albarkace su da jikoki duk Allah ya musu albarka iyayenmu da kakanninmu da yan uwanmu da matayenmu da ya'yayenmu da masoyanmu da abokanmu da suka riga mu gidan gaskiya da musulmai tun daga zamanin annabi adam har yanzu Allah ka sa sun huta Allah ka suna gidan rahama Allah ina yin ta zo karshe ka sa mu cika da imani kuma muna amfani da wannan dama muna isa da ta'aziyya gare shi Allah subhanahu wataala ya ƙara haƙuri Allah subhanahu wataala ya nauye mizani Allah ya nauye tikeli Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amari Allah ya kare gaba ya kare baya Allah ya kare kowane irin hatsari وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته